حبا لله dole ne kalma wata wajabci hata man haka rami wata hattumin da zama wa dole shi ne ta hattum na shi haka ne shi ne a yi ba tun kake kallo ne matsalan na harafin farko ha karami shi ne matsalan ka gane ko yana zama ha babba ya zama wani abu daban ha babba ne a to barin ganshi barin ganshi ko ta hajji mun ko ai karami nake sawa da daga da aka kwana ko sama kenan na sama daidai ko yake da nan da naka kamar daidai musu ka daina jana harko da na da na ka tsaye ne da na ka ne tukunan shafi arba'in da uku shida na ɗaka ce ku ce eh, gaskiya ne da na ka ɗaya ne daga yanzu kai magana akan sai mu tafi tare wata hajjimun alaika da ainihin gimtse fiska gare ka can da aka ce ainihin wa amma shata muhu iyaka ko min na sabta nasabtahu a ila haza shakhsi fa innahu udwanu kaga ta'addanci ne minhu Wata tahajjumun alaika kuma ya ta alfarmarka hujum minan hujumi ne fawajibun ala kulli abdin dole ne akan duk wani bawa muhibbun lillahi ala kulli abdin muhibbun lillahi kenan an yi bagada man abagadahu Allah azza wa jalla haka shi wajibi ne ta ainihin dole ne akan duk wani bawa mai son Allah ya yi fushi man abagadahullahu ya kyamaci ya ki wanda Allah yake kyansa wal gadabu kenan wal lahu haji mai ahlari kaga ake yake haramu kaga wajibin ne an yi bagada man abagada man abagadahullahu cikin sifofin nan yin dakko kwarai in ka ɗauko alƙur'ani ka ga duk wanda Allah ya fushi da shi to ya waje ba kai fushi da shi duk wanda Allah ya fushi da ka to wajibi ne kai fushi da ita a matsayin ka na bawan Allah a matsayin ka kana son Allah dole ne ka yi fushi da duk wanda Allah ya fushi da shi ya fushi da shi hmm? yana kafin yanzu da ke ji kamar yau wani ke yansa gaba ɗaya kamar yau na taɓa karantawa tare da wannan ma zai mun taɓa karantawa kwadon da muka sauke shi kamar yanzu karatu ke aukuwa yi ta lokaci karatu a finci na ko kuma in an biyo shi sau dubu nan da ake cewa sai an samu ƙari to amma an karanta maka sau ɗakin ta kai kuma ka samu yadda za ka dinki ka dubo ka dubo dole ne ga wannan kusan aiki a kafa mu mu nemo wa Allah yake yi ko ka nemo wa kanka nemo duk lahirin wanda Allah yake yi ne yin irin wannan abu to wajibi ne ku gaba da shi ana iya cewa ya kamata ka gaya masa wani ka daina kaza ko wanke ki daina kaza da saki sha'a ah, yanzu ba za ki bar kaza ba ka yi ka yi barazana to za ta kai ka tara jama'a in fa mutum ya fara tara maka jama'a don ku gani saboda ba za ka yi hukunci ba ya kamata jama'a sun san garin to za ba a ce tara ka bai naki naki ni ban nemo ki ban ɗauko ki ki zo gidana ki dinka saba wa ba in ki sai na tsaya in fa ido a kanki to ko zan huta zan hutar da kaina ko in shigar da kaina ma inda zan shiga da na yarda haka ina da uzuri a wurin Allah don da akwai abubuwa da dama suka sai ai kaza cikin yi aka yi ba wai ba za a iya ba ne ba za a iya amma ba za a yi ba ba za a yi ba a'a ku dubi wannan abu ni fa wannan abu ba ni akewa ba mahalicci na a cewa kuma ya ce wanda zan yi hulɗa da shi lallai ya zama mai kaza kuma ya gaya min waɗanda ka in hulɗa da su yanzu za ka ga fasahar yarinyar nan a wancan lokacin take yarinya a yanzu ko kakar kaka wanda ta cewa matar shuraihu ta ce ka zana ne waɗanda ba ka fahimtar hulɗa da su ka zana min waɗanda kake son hulɗa da su sai wani shimfiɗa a kafa shi ne kaga yanzu ne ba kuwa ce a gare ka kai ma ba kuwa na gare gidanku daban gidanmu daban a yanzu dole ni zan bi gidanku ba kai za ka bi gidanmu ba ba za ka auro mace ba ka bi gidansu tana da wacce za ka aura a ƙabilar ka kila a ka ma wadda ta san halinka ka san halinta amma ba ka aura ba ka zo kanin yini ni ma haka ina da wanda zan aura a danginmu na san halinsa ya san halina to amma ba a yi haka ba yanzu ga yadda Allah ya kaddara to kaga sai mu zauna mu tsara yadda za mu rayu ka zana min abun da baka so in kiyaye shi ka zana min abin da kake so in dinga yin sa ka gaba a juye bai ke to ni ma ba na son ka ka kai ni ni ma ba na son ka ka kai ni a'a kai ka akwata ka kawo gidanku ba ita ta ke ka kai gidansu ba hmm? wanda ake yin haka karuwai ne ake haka karuwa ce in ka je ka samu ko in ba ce karuwa kilaki kilaki ne idan mutum ya samu kilaki to ba na san kala ba na san kala ita mata ta ce ni ma ba na san kala ba na san kala shi ke sai su zama abu kaga an samu tsakon lokaci ana abotaka ta banza amma aure ba haka ta ba duk yadda suka ya son juna duk da aka ce ba komai ya ce a sai ka ba da ka ba ta wani abu ramzi haƙƙin Allah ne da yake a ba ta wannan kawo shi amma ita ma tana da haƙƙin sai ka ba ta ka ba kafin ka aure ta amma ita ta ce ta amana ta amma ka ba da haƙƙin Allah saboda tana son zaman yi albarka ko fa in aka rakamul awwal din aka zo maganin aure duk da dai ba aure muke magana ba illa ya kace masifan mu ne lamba ta farko daga hakkin mace aka miji ta yi masa da'a ai ka ban ko wannan tashi da za ta yi da'a zana ne abin da ba ka so kiyaye shi ka zana min abin da kake so abin da kake so in dinga yin sa kai ga abin da zai so wannan shine aure ai kaga mutum zai zauna da Allah sama da aka. dole ka duba abinda Allah baya so abinda Allah baya so abinda Allah baya so ka bashi gaba daya mutumin da yake aikata su ba wanda ke keta irin waɗannan kukulla ta tun kana wa Allah kaza to da Allah ga magabanka ba na son mai faɗa tukuna ci gaba da ka kama harkanka kun kama nawa ka muna zama yaudara gaba daya mu ba tsakaninmu da Allah ba mu ba mu imu imu din ba mu ba mu da ƴaƴanmu da matanmu da matanmu mu ba da ƴaƴan ba ba da iyayenmu ba kawai ko kuma dai shi bakin wani lokaci Allah ya yi ce to ai malam mu yanzu muka san wannan to sai dai to tun da yanzu ma sai dai mu kafa fatan na bayan su biyo su kuma ba sa ma tare da mu ba su san ma me muke faɗi ba me muke faɗi me muke faɗi kamun mu ba da an ce dole su zo ba to ga ku janjan jiki kake magana da shi amma ba da zuciyar kake magana ba wajibin ala kulli abdi muhibbin lillahi an yaba gaba man abba gaba hullahu yanzu galibanin manyan abubuwa masu ganuwa an fi gane na kasa-kasa su ma manya ne yanzu gaga mutumin da ke zagin sahabbai ka ce kana son sahabbai ka zauna tare da shi to hmm? ya Allah ya saka maza Allah ma ya zaka mutumin da ke baya kauna sahabban annabi duk da ya zauna tsine musu ake yi shirye yake yanzu da za su fito in za a yi faɗa da su yi tsaya cutar ka za ka zauna tare da shi dole ka ji shi to ai yanzu misali akwai wata jama'a wanda suka so wa'ina su kawai muhammadu ne ba sa so kawai ƙur'ani ne ba sa so tsarin musulunci ne ba sa so gaba ɗaya ba sa so abin da ke gona wani musulunci ko musulmai ne a kaga dole wai na ibada da su ba kawai za mu yi ta karanta ba muna ta wuce muna ta wuce in mun je lahira Allah ba zai ba mu ladan dogon karatun da muke fasa yi ba kamar ya su masu wannan kin ba sarki mana Allah sarki mana gaskiya ne malai Na nala yanzu akwai musulmai akwai masu mulki akwai masu kaza gaba daya ba sa son kace musu annabi in ka ga ka ce musu annabi muhammadu sun saurare ka zauren ka faru in ya zo ya durkusa a gaban zauren ka zai sai ku ne duniya da lahira amma in ba zauren ka zo ba kana zuwa kawai in ya ganka ya kyara ke ka yi maka irin wani kallo ba wani abu ke kyarata ba irin riga kai ke kyarata da wani zai shigo da kai sun kam za ga ya juya ya rena masa magana haba haba yana ganin wace mace ainihin da hijabi da niqabi ta shigo wuri daga nazarin da tura ashar jahilan banza yan kauyen banza kuma hijabin yake zagi da niqabi wata na shigowa ta fa wando ta cashe ta tsefe ta yi ne da ga yana mata magana fara fara eh ito eh, ba yayan mu ne ba masu yin hakan alayyan to za mu yi tunan cikin mu yanzu ki ake masu sunan musulmai ki muna da so an yanzu barkatai kusan su ne mozali ke baka taba gani ba wannan yanzu sunan barkatai sai kana je ka ce ba abin da ya jawo ake zagi nan na ga kayan da kafa ne shi yasa aka zage ka yasa aka ce ka fita waje shi yasa aka ce maka wawa wannan kayan na ya ja maka sai ka ga wannan sun fi yan shi'a illa yan shi'a bunda suke su ma wannan bunda suke in zai kaji ina cewa ana tafiya ba tsari ba komai haka kawai ake zaune da ka ba wani abu ne ba musulunci ake bi musulunci ake faɗi kai musulunci ma ba ya masa wani bi ba ya kamata wannan abu a canza shi a kawo tsari kuma wani da aka samu musulmai ma yadda masu ba na ana wanda suke almajirai yanzu kusan misalin gazawar suke an Amma ke kwakwarwa su kuma haka suke faɗi wallahi malam haka suke faɗi kuma tsarin nan da zaka bashi kawo tsarin nan ba wani tsarin da zai kawo maka yin ba ya kawo maka tsarin wani jabba fawajibun ala kulli abdin muhibbin lillahi an yaba gaza man aba gaza hullahu azza wa jalla wa yu'adi man adahu yayi gaba da wanda yake gaba da shi wa Abba adahu ya nesatar da shi to Bayyawa Allah ya kori mutum kai ka karbe shi Allah ya tsine masa tsina ba ita ce kora ba Allah ya kori mutum kai maka karbe shi a gan ka tare da korarre sai ka dubi wanda aka yi a aikace mutane ne suka yi laifi suka yi wa annabi laifi suka yi wa Allah laifi suka musulunci laifi kuma suka zo suka yi abin da ake son suka a gaban annabi suka kai gaskiya ne wallahi mun yi laifi abin da kace ba mu yi ba kuma mu ba mu da usul abin da muka aikata nan da gangamu suka yi don haka nan yanzu sai ta yi musu abin da za a yi musu ita haka ne ce ya ta kuta su ba. cikin ku kan wanda zaki magana da shi munafiqan na tsoro a labari ba munafikin da ya iya buga kirji ya zo ya same shi kai amma da abin da aka yi maka ban ji daɗi ba babu kuma shi ne gidajensu ma lokacin da yake musulunci a ce ba wanda ke magana da mutum a gidansu daga nan aka sace doka ta biyu ma wata doka mai karfi ce wato kada iyalanka su sake gasa da matanka kai ya kakko sake gasa da baban ku sai gaskiya ne mun ji mun gani ya mazan Allah muna bayan ka tun da ya ƙi Allah mu ma mun ƙi shi tun da ya ƙi manzon Allah mun ƙi shi muna jiran hukuncin da za a yanke a kansa kawai a na ka ƙyalin su wannan kaga a lokacin nan ba a samu wanda ya iya magana da shi sai wani arne a rau sai wani baro mai gwamna daga cikin gwamnonin rom shi aiko da takardar shi kaga mutumin da aka kora in aka yi magana da shi kaga ga duba arna ne ke murna dama za a ridar ke mun ji labari abinda ya kusa kanaka da mai gidanka manta da shi a dawo wurin mu za mu taimake ka Allah bai tsinka ka ba mutum zai tsinka ka kana da yanki da tsalla ko ka mu. wurin mu maimako yake gaskiya ne kawai an ce ka yi magana kawai an min yanki kawai an min gaba sai kalle ta kare ce ce wannan babban masu kwanu yau a ce arne ne ke kare ka yau a ce an raba ta da ne musulunci ka koma karkashin arne kai wannan bala'i ya kai bala'i wannan abin da armen nan ya rubuto yanzu ina kallon ni abokin shi ne har yana ga lokaci da zan bi shi ya fi abin da aka min muni wannan takarda bai aje ta koda tarihi je samu ta kona ka ji masu imani nan da za ka ce wa a santa wannan abu yana na a rubuce a cikin littattafan mu in ce kai ma ka karanta illa ake ne babu jama'a kusan duk an zama abu kukai ɗan ka za ka yi masa ladari ya ji ana ba haƙuri ɗan dan ka yi masa ladari kana son kayan ka ka fi kowa san shi amma kai masa ladari sai ji ana baka ana ana ba shi hakuri kai hakuri kun samu ibtila'i daga Allah kun samu ibtila'i kun samu irin wannan uba ku yi haƙuri ku zauna tare da shi sai ne ba kai bai kyauta ba don kyauta amma kai ma baka iya zama da shi ba da Allah ya sai ne ɗan gaba zai me matsalolinsa matsalolin ka to me ban da abincin da zance to ga abinci ina ka ce a kama maka ɗaki sai zaman ka ci gaba da bautan Allah ka a haka ne za ka bautan Allah duk ibadar da kai wani abu ne da ake a duniya idan aka daga aka kai ta ga Allah ba fainil din iyaye Allah bai karɓar ta yadda ya take duk ibada da kika yi babu fainil din mijinki babu fainil din baba in bayan babanki mijinki duk ibadar da kika yi in ta daga ta je wajen Allah babu yardan mijinki a ciki yadda ita ake ibadar. Shin Allah da kai in ba inda Allah ma izini yake nan wurin babanka ya kafa nan wurin mamanka man ka kar ka bi ta ni za ka bi to yayi dai irin nan amma in ba ka ba duk ibada da ka san kayi in an je gaban Allah in ka je gaban Allah ibadan ya duba babu yadda iyaye a ciki yake gurbar da ita to haka har don ka so yaya wannan ta zama ka yaya mutum ce shi kolin yake duka annan ne da kansa yi fushi da abokai kuma ka ce ba komai ka yi cigaba da wula da shi wa daho an ke ya kore shi daga wurinsa wa in tarrahu bi qahrihi wa qudratihi ila mu'adatihi wa mukhalafatihi bane tsarrahu idan ya turza ya bukatar da shi bi kahari da rinjayansa shi wannan wanda Allah ke kin zai iya taka mutum wani lokaci wata itila'i daga Allah ko daga kila abin da don da dama in ka ganka a hannun makinka ya bin ya kai wa Allah sai damka ka hannun wanda yake ba komai ba makinka juya kai da yake so ya ka gani yayin da mutane suke rike da alkur'ani suke juya duniya sai suka da suka koma suka haɗe da arna suka ga fasaha arna ta fita su shi kina Allah zai kifar da abu yau aka waye gari musulmai ba su da fa a duniya duk wata ƙasar da ta fara tsalle-tsalle haka da sauran su ya tola ce mata yi shiru to da tsalle-tsalle kake ma da kayan su wurin su ake sayan makamai wurin su ake sayan kaza wurin su ake sayan kaza in ba in kana da hankali a kama makami ka ce wannan makamin ya fi karfin duka jama'a ka zai ka buge wannan ka buge wannan ai ma su makamin can na kallon ka duk ran da suka zo karfan makamin na su karfi ga wannan rashin hankali ne makaman da kuke amfani da su na haƙo ne a'a daga wajen a kawo mana sai Allah ya sare mana ce mahaukata buge. wa in in dole ta kama shi bi qahrihi saboda dannewansa wa ila mu'adati wa eh, ko ba'idun eh, idan ya tursa sa mutum kenan anin bi wa qudratihi ila mu'adatihi wa mukhalafatihi da ya saba masa sai bai fa innahu fin karfinsa ya sa eh, bu ado, an darajatil kwalli abun nesa ta wani daga martaban kusanci yan bage an ya kona bagidan duk wanda aka nesa ta ke daga kusanci to ya dace a keshe kila jami'il ya zama kiyayye wurin gaba masu son Allah wa muwafaqati li mahabubihim ya dace ainihin da abun da suke so bi idharil badabi على من أظهر المحبوب الغضب على من أظهر أظهر المحبوب الغضب عليه بإبعاده وبهذا نعم akwai sarƙe-sarƙe ko babu damuwa saboda haka nan gida na ga kamar wani bi izharin gaba ta hanyar bayyana fushi alaman a zaharar mahabubal ba a kan duk wanda ya bayyana ƙiyayya ga wanda ake so shi ma dole bayyana masa ƙiyayya bai ba hadi ta hanyar ko ƙiyayya nuna masa shi ma a kore shi a nesa ta shi haras a je a duba inda kura a dawo